danna subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun dora. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu al'ummar musulmi na duniya baki da da farko dai ina mai baku haƙuri akan abin da ya faru na bidiyo na ina mai baku haƙuri masoyana, 'yan uwana, abokanan arzikina, ku yi haƙuri. Ku yi haƙuri akan abin da ya faru wa rayuwata. Ni na sani Allah ne ya azamu mun, ta ce ta zo a haka. Kuma na karɓa, kuma na gode ma Allah. Ina ta ina ta ganin saƙon ku masoya na wasu su kira ni a waya wasu su mun fatan shirya wasu su mun hmm, wasu su zage ni to don na gode allah ya saka da alkhairi na san ba wani musulmi walau masoyina walau makiyina da zai ji daɗin abin da ya kasance da ni kuma ni ma ba a san raina ba ne ba hakan ta faru da ni duk da na sani ina shigar banza ina abubuwa dai da bai kamata ba a tiktok amma na sani na muzanta na kunyata masu cewa ban damu ba ko ko a ina fostin ko ko wane ne wane ne dai ga maganganu nan kala-kala ga sababbin accounts da ake buɗewa da sunana da fotuna na ana cewa ban damu ba wasu na sani masoya na ne wasu suna yi ne don su kare ni wasu kuma suna yi don su ci gaba da bata min suna su yada hmm, laifi a doron ƙasa wanda ya min fatan alkhairi na ji daɗi na gode kuma wanda yake cewa abin da ya faru ban damu ba wallahi wallahi wallahi ina kunyar shiga cikin mutane kuma da na san abin nan zai faru wa rayuwata da na roƙi ubangiji kar ya nuna min wannan ranar sannan wasu suna ce ma na tura ma wani ne yana ba mu kuɗi muna tura mai bidiyo allah kai ne shaidata ba kowa ne zai yarda da ni ba amma ni na sani ban taɓa ɗaukar wannan bidiyo na tura ma wani ɗa namiji domin ya bani kuɗi ko domin wani abu na duniya ba ban taɓa ba na sun ci amana ta kuma sun yaudare ni kuma sun nuna min so a fuska amma sun tozarta ni a duniya ni na san da in ji kunyar lahira gwara na ta duniya na san ba komai komai mai wucewa ne kuma allah ne ya daura min haka kuma na amsa na gode mai amma masu cewa ban ji ciwo ba ko kuma abin bai dame ni ba ina ci gaba da post ku yi na ji kunya kuma ban ji daɗin faruwar hakan ba ni 'yar musulma ce cikakkiyar musulma ba hausa a ƙasar hausa abin da ya faru da ni a arewacin najeriya ku yi haƙuri don allah ku yi haƙuri ni ma ba a san raina hakan ya faru ba allah ya riga ya rubuta hakan zai faru tun kafin da san zan zo duniya kuma na ɗauki hakan matsayin ƙaddara kuma allah ne ya ɗaura min tun kafin a haife ni tun kafin isan zan zo duniya allah ya riga ya rubuta hakan zai faru da ni kuma na ɗauka na ɗauki wannan a matsayin ƙaddara amma ku yi hakuri ku yi hakuri ku yi hakuri ku yi hakuri malamai Ɗan uwana masoyana makiyana duka kowa ina ba shi haƙuri ku yi haƙuri a matsayi na wace abin na ya faru da ni ku yi haƙuri sannan ana buɗe account da sunana ana faɗin abubuwa da yawa wasu dai na san masoyana ne wasu kuma suna buɗewa ne domin abin ya ƙara sama ya ci gaba da tafiya yana faru ana ci gaba da zagi na ana la'anta ta masu fatan shirya suna mu to don girman allah ina roƙon ku ina haɗa ku da allah ni mace ce kuma mai rauni duk da na san dai a baya abin da nake yi ba mai kyau bane ina shiga da bata dace ba ina fitowa midiya in rawa da wane ne da wane ne daga baya na zo na ga abin nan ba mai bullewa ba ne ba na ce na daina to ni na san haka allah ya azamin kuma ba yacce zan canja ko in goge ko in sanadin batan abin nan amma ina addu'a kuma masu yana suna min addu'a kuma na san allah maji bawa ne maybe wani abin ne daga cikin rayuwa ta ubangiji baya suna da shi shi yasa ya ɗaura min wannan abin da ya faru da ni don allah ku yi haƙuri ku yi haƙuri ina mai ba ku haƙuri akan abin nan da ya faru ku yi haƙuri please don allah allah ubangiji ya yafi mana kuma ina roƙon allah ya sa wannan shine sanadin ta in daina duk wani abu da allah baya su kuma ina roƙon allah wanda abin nan bai faru da shi ba ubangiji allah kar ya sa ya faru da shi mu kuma da ya faru da mu ubangiji allah ya ƙara shirya mu ya ƙara nuna mana hanyar gaskiya ya ƙara sawa mu gane hanyar daidai ubangiji allah ina roƙonka ka ba mu mazaje na gari mai aure mu huta da komai na rayuwar duniya da allah ku yi haƙuri na gode